عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي مخبرت من من الحفياء وأملها ثرية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تؤمر من الثرية إلى مسجد بني زريع وأن عبد الله كان في من سابق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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da 31 ga watan goma miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna tajridus sarih li ahadith al as-sahih wallafar zainuddin ahmad ibn abdul latif az-zabidi rahimahullahu ta'ala kuma wannan shi ne darasinmu na 167 a cikin wannan littafi a gabaninmu tafi hutu mun fara karatu ko mun karanta hadisin kajin hadisin abdullahi dan umar hadisin abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري mun karanta wannan hadisi kuma mun yi sharhin sa bakin gwargwado hadisin da yake magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ina ga yawa sahabbansa cewa yayin da yake sallah tare da su babu wani abu da yake buya game da sha'aninsu game da lamarinsu yana ganin ruku'unsu yana ganin sujjadarsu ya ce inni la'arakun bin wara'i dhahri ina ganin ku ta bayan bayana to na san ina sani cewa akwai wasu 'yan bayanai da ban kammala a hadisin ba to ganin cewa an tafi dogon hutu a malar nuhu ya yi mun tambihi akan cewa ba a gama shi ba na ce tutu da an tafi dogon hutu ina ga takila yanzu muka dawo kuma za a ji abin bambara kwai sauraka tafi a haka to kuma sai ga shi cikin wasu waɗanda suke sauraro akwai malar amiru bature yana malaysia to amma da yake karatun kamar yana nan ake yinsa to sai rubuto cewa fa an ce za a karasa karatun nan ba a kara shi ba to na san kuma eh, tun da haka ta faru to akwai ire-irensa da yawa to abinda muka so mu faɗa dangane da gabar karshe ne da yake cewa in ni la'arakun min wara'i zahari ina ganin ku ta bayan bayana da muka ce wannan yana daga cikin mu'ujizozi da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa a cikin sallah duk da cewa yana fuskantar alƙibla to amma yana ganin abin da mamunsa suke ciki yana ganin yadda suke yin ruku'u yana kuma ganin yadda suke yin sujada ah, duk da cewa wasu daga cikin karkatattu zamammu sun yi ƙoƙarin inkarin wannan hadisi cewa yaya za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin wanda yake bayansa gashi kuma abubakra lokacin da ya shigo sahu ya yi ruku'u daga bayan sahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka masallaci ayyukum raka dona saf ya ce wane ne cikin ku ya ruku'u kafin ya ƙara su sahu abubakra ya ce ana manzo Allah ya ce to zadakallahu hirsan fala ta'ud suka ce to da a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ganin na bayansa to ai ba zai tambaya ya ce wane ne ba da kawai sai ya ce ya aka kai kaza kai kaza kawai ya tsawatar da shi to sannan suka ambaci hadisin humaid wanda ya ruwaito daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu cewa akwai wanda ya shiga sahu a haka ya zo cikin gaggawa yana yana nishi yana huci haka ya shiga sahu bayan an dago daga ruku'u ya ce hamdan kafir alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka gama sallah ce manil mutakallim waye mai magana suka ce to kaga anan aida a ce yana ganin na bayansa ba zai rika tambaya cewa waye yayi kaza waye yayi kaza ba suka ce to wannan ya nuna cewa bai gane wane ne ba sai da ya nemi sai da ya nemi abin nan sai da ya nemi bayani ah, ibnu abdul bar ya bada ansa dangane da haka yake cewa tana yiwuwa abu ne mai yiwuwa waɗannan abubuwa da suka ambata hadisar abubakar da ta shi wannan da ya da abin da ya shigo cikin gaggawa ko ya zo yana nishi ya faɗi waccan kalma ta yiwu abin ya faru gabanin Allah ta'ala ya huwace masa wannan mu'ujiza ɗin tunda mu'ujizozinsa annabi sallallahu alaihi wasallama wa latan kusu ƙaruwa suke ba raguwa ba saboda ka koyaushe Allah ta'ala ba shi yake kuma yana kara masa a saboda kaga dan an samu a wasu lokuta yayi tambaya a nan kuma ya ba da labarin cewa yana ganin waɗanda suke bayansa masallata da suke bayansa bai kamata a haɗa waɗancan bayanai da wannan bayanin nashi ba sai a ɗauka cewa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar Allah ta'ala bai huwace masa wannan khasiyar ba game da ibn abdulbar ya ce daga baya allah ta'ala ya huwace masa ya kasance yana ganin na bayansa kamar da yake nan na gabansa a cikin sallah wanda wasu daga cikin malamai suke cewa wannan ya kamata a takaita shi a cikin halin sallah saboda hadisan suna magana ne akan adam sallallahu alaihi yana magana ne akan halin sallah ni arakum la yakhfa alayya khushu'ukum wala khushu'ukum ruku'unku da khushu'unku baya boyuwa gare ni annabi sallallahu alaihi yayi wannan magana a yanayin sallah suka ce to ya kamata a tsayar da shi a yanayin sallah a wajen sallah kuma yakan kasance bisa ga al'adar sa ko abin nan halar sa'adiya, yadda ubangiji ta'ala ya halicce shi yana ganin na gabansa in zai gana bayan bayansa kuma sai ya waiwaya kamar yadda wasu daga cikin malamai suka yi nasi akan haka malamai sun yi maganganu daban-daban wajen suranta kaifiyar ganin nashi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ganin na gabansa na bayansa a cikin sallah kamar yadda yake ganin na gabansa to akwai kowa ya faɗi albarkacin bakinsa tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwan yadda amma yaya ganin yake kasancewa to wasu suke cewa daga cikin malamai zai yiwu abu ne wanda zai yiwu Allah ta'ala ya keta al'ada dangane da shi ya kasance yana ganin waɗanda suke bayansa ba tare da ya fuskance su ba wato ba tare da yana fuskantar su ba domin suka ce a gurin ahalus sunna annar ru'ya la yushtaratu laha aqlan udwan makhsusun wala muqabalatun wala qurb a gurin ahalus sunna Allah ta'ala bai wato shi gani ba ba dole bane ba sharadi bane wato sai da wata gaba da take ta gani din sai da ita ne ganin zai iya tabbata Allah yana iya tabbatar da ganin ba tare da wannan gabar ba ba kuma kusanci ne zai iya tabbatar da gani ba a iya samun ganin ba tare da kusanci ba ce waɗannan abubuwa ne da Allah ta'ala ya gudanar da da sunnarsa a kansu na cewa kana gani ne da idanka kuma kana ganin abin da yake kusa da kai amma idan Allah ta'ala ya ga dama sai ka gani ba da idan ba kuma sai ka ga abin da yake nesa ba kusa da kai ba kuma sai ka ga abin da ba ba fuskanta ka yake ka bashi baya duk ubangiji ta'ala zai iya yin wannan saboda haka abin nan ahalus sunna suka ce zai za a ga Allah ta'ala na gobe kiyama za a ga Allah ta'ala na gobe kiyama sabanin yan bid'a waɗanda suka ce ba za a gani ba kamar mu'tazila da jahmiya wanda suke ganin cewa ba za a ga Allah ba to amma yadda muke ganin junanmu haka za mu ga Allah ta'ala kaga ba haka ba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mana ganin Allah ta'ala cewa za mu gan shi ya yi mana kwatance da yadda muke ganin rana duk da yawanmu ko mun kai nawa idan rana ta hudu za mu ganta babu wanda zai ce an kare masa ba zai ce na gabansa ya kare masa ba sannan yadda na gabas zai ganta haka na yamma zai ganta haka na arewa da kudu haka kowa zai ganta to suka ce wasu suka ce ta yiwu kuma Allah ta'ala ya halitta masa wata wani idan ne a bayansa wanda yake a ɓoye wanda da ko yake ko da yaushe yake gani da shi to amma wannan maganar ba haka take ba da haka ne da da tabbas an ba da labarin cewa yana da ido a bayansa amma ba wanda ya taɓa cewa Allah ya halitta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ido a gadon bayansa imamun nawawi a cikin sharhin littafin sai muslim alminhaj yake cewa malamai suna cewa ma'anar hadisin annallaha khalaqa lahu idrakan fi qafahu yubsiru bihi man wara'ahu Allah ta'ala ya halitta masa riska a bayansa wanda da ita ne yake ganin wanda suke abinda suke bayansa wato ya halitta masa abin da yake riska ba wai ido ba zai yi idrakin abinda yake bayansa to wasu ka ce a tsakanin kafaɗunsa akwai idanu guda biyu waɗanda suke kamar ƙofa allura mithlu sammil khiyat kamar ƙofa allura saboda ba a ganin su da su yake gani in ya sa riga kuma riga ba ta rufe su to wadda shi ma ta magana ce wadda ita ma ba ba ta da dalili ibn hajar ya kai ta a cikin littafin safatul bari wasu suka ce a'a ai in yana sallah <coughs> masallatan da suke bayansa sai Allah ta'ala ya sanya surarsu a jikin garu garu na masallaci kamar da kake ganin majigi kamar da kake ganin majigi haka zaga kamar projector din nan da ake haka shi amma shi kadai ke gani saboda haka sai ya rika ganin su ga suna a jikin katanga to shi ma wannan kaga abu ne daddai da ba babu wata hujja a kansa zato ne to wai Allah ta'ala yana maida masa katangar ta zama kamar madubi kasan madubi yana za ka gana na bayan ka ta madubi to haka haka wai yake ganin katanga da take gabansa to in ba katanga fa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah ba a baya baya fuskantar katanga yakan yi sallah ya fuskanci ma sandarsa to in a wannan yanayi kenan ba zai gani ba a bisa yadda suka yi tafsirin wannan Sau da haka shi ma ba haka ba ne so irin waɗannan mu'jizozi sai dai ka basu a haka ba za ka iya ba su wata fassara maddiya ba ka ce ga yadda kake zato tunda wani abu ne daman ya saba wa al'ada to tunda aka ce dai Allah ta'ala ya ce abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ganin na bayansa to ka bar shi a kawai yana ganin amma ta yaya yake gani idanuwa ne aka halatta masa a baya wanda mu ba ma ganin su a'a wani idraki ne ubangiji ta ala yake halitta masa yake hangen na bayansa da su ko ku a'a kamar yadda wasu suka ce katangar da take gabansa ne take zama kamar madubi duk wannan sai dai kawai a yi ta hasashe shi yasa kowa yake faɗar abin da yake ganin shi ne daidai to wannan ne shi ne ɗan abin da ya rage ba mu faɗa ba don haka sai a riskar da shi da mahallinsa muna hadisin abdullahi dan umar wanda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayl allati udmirat min alhafiya wa amaduha faniyatul wada wa sabaqa bainal khayl allati lam tudmar من الثانية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها عبد الله بن عمر يكي النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا سيري سكان dawakai waɗanda aka motsar da su ya haɗa tsiransu min alhafiya daga wani guri da ake ce masa alhafiya wa amaduha thaniyatul wada matukarsu inda za su kai wato target ɗinsu gurin tsayuwarsu shine thaniyatul wada wa sabaqa bainal khayl lati tilam tuzmar sannan ya haɗa tsere tsakanin dawakai waɗanda ba a motsar da su ba min saniyati ila masjid bani zurak daga saniya saniyatul wada har zuwa masallacin da ake kira masjid banu zuraik wa anna abdullahi ibn umar kana fi man sabaqa abdullahi ibn umar yana daga cikin waɗanda suka yi wannan suka shiga wannan gasa ta tsiri kuma yana daga cikin waɗanda suka yi fintinkau suka ci gasar tunda ya ce shi har ma wuce masallacin ya bai sani ba ah, ibnu abdul bar a cikin littafinsa al-istizkar yana cewa wannan hadisi abinda za mu iya fahimta a ƙarƙashinsa na fikihu akwai jawazul musabaka wato halicin haɗa musabaka wato competitions na dawakai ceto wanda yana daga cikin abinda aka yi togaciyarsa daga caca wacce aka hana in hana a yi caca to wanda yana daga cikin abinda aka yi togace shi ba zai shiga cikin caca ba akan yi gasa wanda duk malamai sun yadda a samu mutum na uku wanda zai shiga tsakani ya kawo misali ya ce ga, kyauta idan aka samu dawakai za su shiga gasar dawakai biyu ne ko sama da haka ce to zan ba da kyauta wannan babu babu dama a ciki ba a akan wannan kaga ba maganar caca tunda shi ba ma ya ciki ko kuma ya kasance su uku ne ɗaya daga cikinsu ya sa kuɗin ko wannan ya ci ko wannan ya ci ko shi ko shi ko ko a bar masa kayansa in shi in ya in ya abin nan suka ce wannan ma babu komai idan aka samu wani na uku shine suke kira al a samu wani na uku to inda aka yi sabani shine idan ya kasance su be ne daya ya ce ga kuɗin ko kuma kowa ya saka ce in ka ka cinye ka dauke ina cinye dauka to anan ne aka yi saɓani jumhurin malamai suna cewa bai halatta ba in aka yi haka ta shiga cikin babin caca in ya kasance kowane ɓangare zai sa kuma babu da uku da inda in akwai da uku kaga shi kenan an samu wanda zai halatta abin to amma shekul islam ibn taimiyya da almajirinsa ibn qayyim da wasu daga cikin malamai da suka zo daga baya suna ganin wannan ma ba haramun ba ne wannan ma zai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta yin wannan musabakar saboda haka koda ta bangaren su su biyu ne suka sanya ba a kiransu caca sun ka kissar sayyidina abubakar da yadda ya da quraishawa akan yakin rumawa da farisawa yadda kowannen su yayi alkawarin cewa mushrikai suka yi alkawarin cewa idan ya kasance ba farisawa ne suka yi galaba ba za su ba da raƙuma shi ma sayyidina abubakar ya ce in kuma ba ruma ne suka yi galaba ba nan da shekara bakwai zai ba da raƙumansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai haramta abin ba suka ce to wanda ya nuna ana iya samun musabaka tsakanin mutanen biyu ba lalle sai an samu muhallil ba to wannan dai doguwar magana ce wacce ba nan ne muhallinta ba ibn al-qayyim a cikin littafin sa al-furusiyya ibn al-qayyim a cikin littafin sa al-furusiyya yayi dogon magana da kawo hujjoji waɗanda suke nuna halaccin samun irin musabaka mai kama da wannan sura a tsakanin mutum biyu ba tare da wani a tsakiya ba sannan a cikin wannan hadisi akwai batun a ware dabbobi kamar abin nan kamar waɗannan dawakai a ba su abinci na wani lokaci sannan daga baya a daina ba su yanzu ana ba su kaɗan kaɗan kaɗan shi ne izmar ɗin da muka kamar muka yi bayani a baya za a killace su a yi ta ba su abinci sai kuma wani lokaci kawai sai a zo a yanke a yawan abincin da ake ba su sai a da ana ba su ɗan kaɗan to shi kenan sai su da suna motsewa ta yadda kuma sun saba da wahala za su saba da wahala kuma za su saba da gudu ba su yi nauyi ba to wannan shine al-izmar to suka ce wannan ma hadisin yana nuna cewa halal ne a yi hakan baya daga cikin azabtar da dabbobi saboda mai saboda a lokacin ana buƙatar dawakan a yi training su ta haka domin da su ake fita yaƙi sauraka ana buƙatar dawakai masu gudu ya za a yi su yi gudu in an yi musu wannan su kan yi gudu sauraka aka ce to shi ma wannan an yi togaciyar shi daga haramta azabta dabbobi in ba haka ba bai halatta mutum ya azabta dabba ba abinda wasu suke yi na azabta dabbobi kaga an ɗauko shanu ko ƙananan dabbobi a cikin mota a takure wani kan wani kuma ko kaga an hau kansu ko ana dukansu ko kaga mutum ya hawo babur an ya ɗauko dabba ya matse mata wuya daga nan zai tafi ɗanbata ko zai tafi bici babu shakka wannan azabtarwa ce kuma duk mutumin da ya yi wa dabba wannan kada ya ɗauka cewa magana ta wuce dabba ce da an yanka ta an cinye naman shi kenan a'a in anan babu doka to a lahira akwai ta kuma ubangiji ta'ala zai kama mutum da wannan ka amanta da kisar matar da ta tsare mage ta hana ta abinci bata bata tafi ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace an sa tauta saboda wannan to shine malamai suka ce wannan an yi togaciyarsa an yi togaciyar wannan izmar din motsar da dawakai da irin wannan siga ba zai shiga ciki ba don ana buƙatar training ɗinta ta da za a yi fita da su yaƙi don haka suke cewa wannan hadisin asali ne a wannan babin wato ƙa'ida ce abul walidul baji al a cikin littafinsa almuntaka almuntaka wanda ya sharhin sharhin muwadda na imam malik yake cewa larabawa ba su san wata musabaka ba sai ta dawakai sai ta raƙuma laraba wannan suka sani hakanan da musulunci ya zo aka bar wannan kamar yadda ibn abdulhakam yake faɗa wato cikin dabbobi ba sa musabaka da wata dabba sai daga raƙuma sai dawakai wannan shi ne abinda suka sani suna musabaka da su ba a hawan wasu dabbobi a yi musabaka wancan lokacin Ah, waɗannan su ne ababen da ake tafiya da su su ake fita da su yaƙi su ake tafiye-tafiye da su <coughs> don haka su ne ababen hawansu <coughs> annabi sallallahu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsere tsakanin ah, dawakai ya kuma haɗa tsere tsakanin raƙuma amma yake cewa ban san cewa akwai wani hadisi da ya nuna ya haɗa tsere tsakanin wasu dabbobi ba waɗannan ba ah, sannan wanda ya nuna in ana buƙatar wato dabba a batta ta ji yunwa saboda wata bukata wanda ya nuna halacci kamar yadda ibn abdulbar ya ambata sannan wani hadisun yana nuna cewa in za a yi musabakar to ya zama na an san daga ina za a fara daga ina za a tuke kuma da wakan da za a yi musabakar da su ya kasance wato kala ɗaya ne horo ɗaya aka yi musu kada ya zama na an bambanta kada a ɗauko wanda aka hora shi aka yi mai training a haɗa shi da wanda ba shi da training wanda ba za ta zama sabaka ba suka ce wannan ijma'i ne na malamai domin dokin da aka yi wa training ya saba da yunwa kuma yake da gudu to ba zai zama da dokin da yake wanda yake cin abinci ko da yaushe ba shi yasa za mu ga a wannan hadisi dokin da aka yi musu training waɗanda aka ce wanda aka yi musu izmari sai ya zama da tazarar gudunsu mil shida ne ko bakwai amma waɗanda ba a yi musu wannan tirin sai ya zama tazarar gudunsu mil ɗaya ne kaga tazarar da yawa saboda waɗannan za su iya waɗannan ba za su iya ba ibnu abdulbar har ila a cikin littafinsa a tamhid eh, a cikin littafinsa a tamhid sharhin muwadda yana cewa wal khailu allati yajibu an tudmar wa yusabaqu alaiha wa kama hadhihi sunna fiha hiya al-khayl al-mu'addatu li jihad al-adu dawakai ne ya kamata a yi musu irin wannan shirin a yi musu irin wannan training kuma a yi musabaka da su ya ce su ne dawakan da aka tanade su saboda fita jihadi ba wai dawakan da aka tanade su ba don aji a yaƙi na fitina a yaƙi musulmi a kashe ‘yan uwa musulmi wannan ba su ake nufi ba fa'iza kanat khailun murtabitatan mu'addatan li jihadi fi sabila kana tadmiruha wal musabaqatu biha sunna yace idan an tanadi dawakai an shirya su domin jihadi fi sabilillah to wannan ayi musu wannan horan na yin watarwar na wani lokaci sannan kuma ayi musabaƙa da su a hada tsere da su dan su saba yace wannan sunna ce kamar yadda yazo a cikin wannan hadisi idan aka yi haka an yi sunna imam malik yana cewa tseren dawakai ya fi soyuwa gare shi sama da tsiran raƙuma abin nan sama da sama da musabaka ta harbi akwai asabqu rami shi ma wannan sunna ta zo da shi wato musabaka wajen wajen harbi to imam malik yana cewa shi ya fi son tsiran dawakai akan na harbi a ah, watakila saboda adam sallallahu alaihi wasallama ya kulla musabaka tsakanin tsiran dawakai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wasu suna suna musabaka ta harbi har ya ce to yana yana tare da suwa ne sai wancan bangaren suka ce a to ba zai yiwu ba su za su cinye sai ya ce to dai ina tare da kowane bangare malamai sun kiyasta musabaka ta karatun alkur'ani da haddar ilimi akan musabaka ta doki da ta harbi suka ce abin da yasa aka aka halatta musabaka ta harbi da ta doki saboda ɗaukar kalmar Allah da tsare da tsare addini kada kada a bar shi wasu su lalata shi shine dalilin da yasa aka shar'anta wannan saboda haka dukkan wani ta musabaka da za ta taimaka wajen tsare addini da tsare ilimi kada ya lalace ta shiga ƙarƙashin wannan babi ka malaman ahnaf a cikin littattafansu duk sun yi magana akan wannan A ibn al-qayyim a cikin al-furusiyya ya taɓa wannan magana domin yawanci akan tambaya me hukuncin musabaqar al-qur'ani me hukuncin musabaqar al-qur'ani ana yin ta ne domin tsayar da addini addini abu biyu suke yake tsare shi Karfi da ilimi al-quwa al-amaliyya wal quwa al-ilmiyya su biyu waɗannan su suke su da su Allah ta'ala ya tsare ilimi bisinani بالسنان والعلم ta يا ya zamana yana da karfi ba za a samu damar taɓa shi ba yana da yadda zai kare kansa wanda wannan shine bangaren jihad sai kuma ta hanyar yada ilimi da karantarwa wanda za a kore dukkan wani abin da yake gurbatacce ba za a bari ya shiga musulunci ya ɓata shi ba ce to idan har za a shar'anta yin musabakar ta bangaren wancan to kaga ta bangaren ilimi ma min mai aula ta bangaren ilimi shi ya fi cancanta wannan Ibn ibnu ya yi waɗannan maganganu kuma gabanin sama malaman ahnaf suna da maganganu akan wannan ina jin akwai lokaci da muka taba ambatan har da littattafai akan wannan an aka koma littafin al na ibnu qayyim yayi dogon bayani akan wannan Ah, me yasa imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin a kitabul masajid kun ga wannan shine farkon hadisi a cikin kitabul masajid na na sahih al-bukhari tarjamar da yake kamar yadda muka faɗa cewa yayi hal yuqalu masjid bani fulan shin ya halatta a ce masallacin suwa ne ko kabila wance ya halatta a faɗa haka sai ya kawo wannan hadisin shine dalilin ka hadisin ba wai dalilin musabaka ya kashi ba ya kashi domin ya yi maganar shin ya halatta a ce masjidu bane fulan masallacin suwa ne ko bai halatta ba a jingina masallaci zuwa ga wata kabila ko ga wasu mutane ko ga wata ƙungiya ce masallacin izala <laughs> eh, ko a ce masallacin 'yan ɗariƙa to ya kawo wannan hadisi don ya tabbatar da halacci ya tabbatar da halacci domin a wannan hadisi an jingina masallacin zuwa ga kabilar banu zuraik kabilar banu zuraik wanda muka ce kabila ce daga cikin kabilun eh, abin nan gida ne daga cikin gidaddajin khazraj mutanen madina to duk da cewa wannan eh, ba hadisi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda muka duba za mu ga magana abdullahi dan umar ce ko shi ne yake ba da labarin a ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bayna al-khayl kaza kaza kaza magana ibn umar ce to sai dai da yayi mana bayanin inda aka fara musabaka da inda ta tike inda aka fara tsere da inda ya tike ya faɗi sunayen gurin da aka fara ya nuna kenan waɗannan suna waɗannan sunaye shahararru ne a lokacin sun shahara an san su da wannan musulmi sun san da wannan kuma duk abin da ya shahara a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ba a hana ba wanda yana nuna halacci inda ba halal bane annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana musamman ma yadda aka san annabi sallallahu alaihi wasallam yakan canza sunaye waɗanda ba su dace ba da zarar ya ji suna na mutum ko na wani gari wanda bai dace ba nan take kan canza wannan suna zuwa ga sunan da ya dace to ba zai yiwu ba ya kasance ana faɗar wannan a ce masjid bani zuraik masjid bani zuraik ana ta ambatar wannan kuma ba tare da ya halatta ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai gyara ba to rashin ce samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yasa imam al-bukhari ya ga cewa to hujja ce <coughs> Wataƙila wani zai iya cewa ta yiwu bai shahara da wannan sunan ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi sannan sannan ake kiransa masjid banu zurai tunda ba lalle ne sanda ibnu umar yake maganar yana maganar ne lokacin annabi ba bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bawa almajiransa ilimi sai yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda haka sai yace ya ma hada tsere daga saniyatul wada zuwa masjid bani zurak ta yi wannan masallaci daga baya ake faɗar masa wannan sunan ba zamanin annabi ba wani na iya faɗar haka kaga in ya zan haka ne to hadisin ya zan ba hujja a ciki kenan in ya zan ba a zamanin annabi ne ake kiran shi masjid bani zurak ba tunda yanzu ana so ai hujja ne da wani abin da ake yi fada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hana ba in ya zan bayan wafatinsa ne an daina wahayi kaga zai yiwu a samu abin da gashi ana faɗa kuma ba daidai ba ne kuma <coughs> ana samun wasu sunaye <coughs> waɗanda suke zuwa a hadisi a wani sahabi ya ba da wani labari ya faɗi wani suna wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi amma a zamanin da shi yake maganar an samar da abin kamar yadda hadisin Anas hadisin istisqa shayar da fari inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla a masallacinsa fa dakhala rajulun min nahwi daril qada fa dakhala rajulun min nahwi daril qada sai wani mutum ya shigo ta bangaren kotu wato gidan gidan shari'a shine kotu yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya khutub annabi na masallacinsa yana hudu ba to suka ce ai kaga ita darul qada din wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu ita wannan kotu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a santa da wannan sunan ba daga baya ne baya ne aka samu wannan wannan suna ake kiransa ce to in haka ne zai yiwu banu zuraik din ma sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka samu masallacin banu zuraik din to in haka ne ba zai zama hujja ba mafi abinda zai fi dacewa da hujja a wannan babin shine faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa salatun fi masjidi haza. sallah a masallaci na wannan idafa ce ila ghairillahi ko ba idafa bace ya jinfuna abin zuwa ga wani ba Allah ba shine kansa ce salatun fi masjidi haza. khairun min alfi salatin fi ma siwa mutum yayi sallah a masallaci na ya kira a masallacin bai ce bai sallah a masallacin Allah wanda nake libanci ba ce masallaci na imam al-bukhari ya fitar da shi a gurare daban-daban kaga wannan akwai idafatul masjid ila nafsihi kuma wannan ita ce idafa ila ghairillahi ta'ala din da ake magana a wajen suna a jingina abin zuwa ga wanda ya gina gurin ko wanda yake kula da gurin wanda ke kula da masallacin ko wanda ya gina masallacin ah, ibn battal a cikin sharhinsa da yawa sayul bukhari yake cewa almasajidu buyutullah duka masallatai gidajen Allah ne wa ahluha ahlullahi masu zama a masallaci ko zona ko zo su yi sallah su ma ahlin Allah ne gaba ɗayan su wa fil hadisi jawazu idafatiha ila banina laha wannan hadisin yana nuna halaccin jingina masallaci zuwa ga waɗanda suka gina wannan masallaci wal musallina fiha ko a jingina masallacin zuwa ga waɗanda suke sallah a cikin masallacin yace wa fi dhalika jawazu idafati a'malil birri ila arbabiha wannan yana nuna maka halaccin jingina wasu ayyuka na alkhairi zuwa ga waɗanda suke masu abin wa nisbatiha ilaihim a jingina musu ita wato mutum ne yayi wani abu na alkhairi kamar ya gina asibiti don mutane su rika samun shan su rika shan magani kyauta ya taimaka musu alƙa kiransu asibitin wani shi dan Allah yayi don mutane abin a rikaci asibitin wani ko ya gina wani bohol don jama'ar gari su samu ruwa sai rika cewa bohol ɗin wani ci wannan ba haramun ba ne ya halatta walai safi zalika tazkiyatun lahum ibnu battal ce kuma anan ba babu batun wani yazo ya ce akwai tsarkake su sannan walaysat idafatul masjid ila banu zuraiq idafati milkin da aka ce masallacin banu zuraiq ba wai ana nufin na mallakar su bane suna da dama su sayar da shi in sun ga dama su rushe ko wani ya mutu daga ciki a gaji bangaren sa ba wannan ake nufi ba inna ma hiya idafatu tamyiz dan a bambance shi da sauran masallatai shine kawai dalilin da yasa aka jingina shi zuwa ga wannan kabila yace an ruwaito daga Ibrahim an-Nakhai daya daga cikin tabi'ai annahu yakrahu an yuqal masjidu bani fulan yana ganin makaruhi ne bai dace a cewa masallacin suwana ba yana ganin kamar an jingina masallacin zuwa ga wani ba Allah ba ya ce amma a iya cewa musalla ba ni fulan wurin sallar suwa ne amma ka ce masallacin suwa ne to wani hadisin yana masa raddi in ji ibn battal ya ce wani hadisin ya ruddu kaulahu yana jefar da maganarsa kuma babu wani dogon bambanci tsakanin ka ce musalla bani fulan ko ka ce masjidu bani fulan duk dai gurin sallah din dai masallacin ne saboda haka in ya yadda a ce musalla bani fulan to bai kamata ya ki yadda a ce masjidu bani fulan ba a waɗanda suke ganin makaruhi ne hujjar su shine faɗar Allah ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada lalle masallatayya na Allah ne kada ku kira wasu tare da Allah a cikin su to ibnu rajab a cikin littafin safatul bari yake cewa sahihiyar magana wajen wannan ayar ba tana jin magana kan cewa kada a ce masallacin suwa ne ba a wannan ayar ta sauka ne don ta hana yin shirka a cikin masallatai a bauta ma wani ba Allah ba a cikin masallatai kamar yadda ahalul kitabi suke bautar wani Allah a cikin su to ba a yadda ka shiga masallaci ba kuma idan wani kake bauta a cikinsa ba Allah ba kuma yana daga cikin ma'anonin a yana daga cikin ma'anonin ayar kamar yadda suke cewa duka ai duka ƙasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura an sanya mun ƙasa gaba ɗaya ta zan gurin sallah saboda haka kamar Allah ta'ala ya sanya ƙasa gaba ɗaya ta zan a matsayin masallaci ga mutum yayin da ya tashi yin sallah babu irin masallaci da zai shiga ya sallah to duk inda sallah ta riske shi yayi <coughs> to da yake ce da yake al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma idan sallah abin nan ibada ta riski ɗayansu to ba zai yi ta ba sai ya shiga gurin ibadarsu yahudu ko ko ko nasara sai sun shiga wajen ibada to ita wannan al'umma aka ce an sanya mata ƙasa ko ina tana iya yin sallah ciki yana daga cikin khasa'isu hadhihi al'umma abinda Allah ya keɓe wannan al'umma da shi saboda haka Allah ta'ala kamar da ya ce wa annal masajida lillah kamar yana gaya mana cewa a ko'ina kake a ko'ina kake a doron ƙasa bai kamata ka yi sujada ga wani Allah ba ya kamata ka yi wa Allah ta'ala sujada shi kaɗai sannan yana daga cikin ma'anonin ayar wa annal masajida lillah ana nufin almasajid a adha'us sujud gabbai na sujada gabbai na sujada su kansu dukkaninsu lillah na Allah ne shi ya halicci gaban shi ya haɗa su shi ya kera su don haka bai kamata ka bauta ma wani da waɗannan gaɓoɓin ba ba Allah ba don haka yana daga cikin godiya da wannan ni'ima da Allah ya maka ta halitta maka gaɓai in ka tashi ka bauta masa shi kaɗai ka bauta wa kowa da su saboda haka kaga wannan baya nuna kenan wa annal da lillahi tana nufin ce masallacin suwa ne <coughs> ibnu hubaira alwazir ibnu hubaira alhambali yana cewa wannan hadisi yana nuna la yajuzu nisbatu shay'in min al-masajid ila ba'd tawa'if al-muslimin lil ikhtisas biha bai halatta a jingina wasu masallatai zuwa ga wata kungiya ta musulmi ba a nuna nasu ne su kadai a nuna wani kungiya kaza wani masallacin ta ne yace wannan bai halatta ba a ce hadhihi hadha al-masjid li ta'ifatu fulaniyah ce wannan masallacin na suwana ne kawai ta yadda in wani ya zo zai sallah a kore shi a ce ba masallacinsu ba ne daga wani ya zo sallah ka ce kai ɗan izala ne ba ɗaya to ba za ka yi sallah a masallacin izala ba wannan bai halatta ba so haka shi yana magana ne akan nisbar zuwa ga wata ɗa'ifa ne liktisas a nuna nasu ne ya ce a'a fa innaha su masallatai mushtarakatun bainal musulmi na umuman na musulmi ne gaba ɗaya don haka bai kamata wata ɗa'ifa ta maida da wani masallaci su kaɗai za su yi sallah a ciki ba duk wanda ya zo a jarraba shi in baya cikin wannan ɗa'ifar a kore shi wannan bai halatta ba a musulunci to ana iya yin wakafi a ce wani ya yi wakafi ya ce na yi masu izala wakafin wannan masallacin nata ne shi ma bai halatta ba bai halatta ba ya ce ya yi wakafi na wasu masallacin kai wakafinsa na kowa ne ba na wasu ba ne daban kowa ya zo zai sallah a bashi ya yi sallah ba sai an jarraba shi ba saboda haka idafar masallaci zuwa ga abin da zai zama ta'arifi ne a arrafa shi a bayyana shi a nuna a bambance shi da wani babu laifi ce masallacin Usman ibn Affan misali masallacin Imam bukhari ko masallacin Sheikh Ja'far wanda duk babu komai ta'arifi ne don a bambance shi da wasu masallatan da ba shi ba tunda akwai masallacin shehu shehu shehu daban-daban ko so haka da kaji ka san wanda masallaci ake magana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina masallaci zuwa kuba aka ce masjidu kuba kuba ai ba Allah ba Allah ne kuba ba eh aka ce masjidu kuba to ya halatta saboda haka babu komai wani ya bugo daga daga Maiduguri wai yana tambaya ya halatta a ce masallacin zuwa ne wani ya ina jin wani alhaji ne ya gina masallaci kuma ana kiransa da masallacin alhaji ne wasu ke so a yi rigima akan wannan tunda ya gina ya ba mu me sai an kira shi kawai kawai mu mu masa suna to wannan babu komai a ciki dan an yi wannan bismillah عن انس رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه واله وسلم بمال من البحرين فقال انظروه في المسجد وكان اكثر مال اتي به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ فأتى في ثوبه ثم ذهب يكله فلم يستطع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بعضهم يرفعه يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنفر منه ثم ذهب يكله فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنفر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضم منها درهم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين دك أنس ابن مالك الله قال مسير دايك يتشوى أنزوى النبي صلى الله عليه وسلم دوتدوكيا دك بحرين فقال abin fil masjid ko yace a masallaci wa kana akthara malin utiya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shine mafiya mafi yawan dukiyar da aka kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ta ce dukiyar da ta fi kowace yawa wadda aka kawo masa ta, ta jizya fakharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila salati wa lam yaltafit ilaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa sallah bai waiwayi wannan dukiya ba falamma qada salata yayin da ya gama sallah jaa fajalasa ilaihi sai ya zo ya zauna kusa da dukiyar fama kana yara ahadan illa atahu baya ga wani ya wuce face ya kamfato ya bashi iz ja'ahu al-abbas yana tsakiyar haka sai ga Abbasu baffansa kenan radiyallahu ta'ala anhu ya zo masa fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah atini ni ma abani fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan domin ni na fanshi kaina wato a badar lokacin da aka ya kama ni a yakin badar ni na biya kuɗi na fanshi kaina kuma na fanci aqil ibn abi talib wato dan dan uwana fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudh kwashi to ebi e, da kanka fahatha fi thawbihi ko fahatha fi thawbihi sai ya kamfata ya zuba a cikin abin nan taguwarsa thumma dhahaba yuqilluhu falam yastati yayi yunkuri ne ya dauka ya kasa wato ya cika ya cika ya cika saboda kudin kamar da kuka da farko da yawa saboda haka sai kura ya ɗauka falam yastati sai kasa ɗauka faƙala ya rasulallahi ya ce ya ma'aikin Allah umur ba'dahum yarfa'uhu alayya ka umarci wani ya taimaka ya ɗora mu kala la annabi ya ce a'a ba zan umarci kowa ba kala farfa'uhu anta alayya kai ɗora mun mana kala la annabi ce ba zan dora maka ba fa fara min sai ya rage ya kwashe wani ya zubar sun thumma hu sannan ya ya dauka fa alqahu ala kahili ya dora shi a bayansa alkahil ne tsakanin kafaɗu nan tsakanin tsakiyar abin nan da kafaɗa nan kenan ku mu dai baya ake cewa kawai doron baya ko yana da suna eh mu dai baya ake amma la balarabe ba baya yake kiran shi ba kahil yake kiran shi ya saba a bayansa kawai a balarabe akwai akwai shi ne baya nan kuma tsakanin kafada da kafada sunan shi alkahil duk daidai bayan ne ka ce gadon baya menene ɗin baya duk daidai bayan ka ce ya kama ya ɗora yadda dai ake ɗaukan buhu Sun sai ya tafi. Fa ma زال رسول sallallahu صلى الله ya tafi uhu basarahu hatta kafiya alaina. annabi sallallahu alaihi bai gushe bai yana ta kallon shi har sai da muka daina ganin sa ajaban min hirsihi annabi yana mamakin kwadayin sa wato kwadayin dukiyar sa ma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa thamma min hadir hamu annabi sallallahu alaihi bai tashi daga inda yake ba ya bar dirhami daya wato duk kudin sai da suka kare ah, wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi ta'liqan daga malamin sa ibrahim ibn tahman ah, ah, a nan kitabul masajid a ƙarƙashin babul babul qismati wa ta'liqil qinwi fil masjidi babun da yake magana a kan rabo rabo na dukiya da kuma rataye hantsar dabino a cikin masallaci haka nan ya kawo shi a cikin kitabul jihad wasiyar babu fida'il mushrikin ya kawo shi a takaice ya kawo shi a kitabul jizya babu ma aqfa annabi sallallahu alaihi wasallam min al-bahrain wa ma wa'ada min malil bahrain waljiziya jizya wa liman yuqsamu al fai'u ya kawo shi a takeice imam al baihaqi ya rawaito shi a cikin sunan al kubra ibnu hajar a cikin littafin sa tagliq ya kawo isnadin hadisin cikakke saboda ka ne wanda hadisi ne wanda yake sahihi kamar yadda kuka gani anas ibnu malik shi ke bada labarin abin da ya faru ya ce otiya mabnilul maf'ul otiya bimalin an zo annabi sallallahu alaihi wasallama utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bimalin min al an zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da wata dukiya daga albahrain dukiyar ibnu abishaiba a cikin littafin sa musannaf ya ruwaito hadisi ta hanyar humaid ibnu hilal mursal wanda yake bayanin yawan dukiyar cewa dirhami dubu ɗari ne dirhami dubu ɗari kuma wanda ya aiko su shine al'ala ibnu al-hadrami al'ala ibn al-hadrami wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da shi bayan ya yi sulhu da mutanen bahrain ya shugabantar da al'ala ibn al-hadrami ya zama shi ne kamar gwamnansa a can wakilin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a can to akwai su abin nan su mutanen garin majusawa ne an gane mutanen garin majusawa ne saboda haka akwai abin da ake karba daga wajen su annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya daga majusu hajar su ne majusu hajar din kuma wannan shine farkon haraji da aka dauko daga wata ƙasa aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihin musulunci wannan harajin shine na farko da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam daga wata ƙasa da suka da suka mika wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin sahih bukhari kitabul magazi ya ka hadisin amr ibn auf da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sulhu da mutanen al-bahrain wa ammara alaihim ibn al-hadrami ya sanya musu al ibn al-hadrami a matsayin sarki ko kuma shine gwamnan su wa ba'atha aba ubayda ibn al-jarrah ilaihim ya kuma tura abu ubayda ibn al-jarrah zuwa gare su daga nan shi ma abu ubayda ya kawo dukiya wanda ita ma wata kissa ce mai zaman kanta wanda aka zo aka ajiye kudin abin aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ji labari an kawo kudi mai yawa saboda aka salla asuba aka cika masallaci makil aka yi sallama yadda aka saba fita kowa ya zaman sai aka ki fita annabi ya ce to kun ji labari ko suka ce kware ya rasulullahi <coughs> to kaga wannan hadisin a cikin almagazi hadisin ah, amur ibn auf ya bayyana mana cewa wanda ya kawo wannan dukiyar da muke karantawa yanzu utiyar nabi sallallahu alaihi wasallam bi malin wanda ya kawo dukiyar shine abu ubaida abu ubaida ibn ibn al-jarrah a cikin kitabun ridda na waqidi kamar da ibn hajar yace shi ya kawo cewa wanda ah, al'ala ibn al-hadrami ya aiko da dukiyar sunan shi al'ala ibn haritha al-thaqafi to ta yi tare suke ta yi zan mutane biyu ne in ba haka ba to abin da yake cikin sahih bukhari yafi inganci domin shi waqidi akwai magana akan sa ina ne al-bahrain ce utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi malin min al-bahrain ina ne al-bahrain al-bahrain gari ne tsakanin basra wato yana iyaka da basra ta arewa yana kuma iyaka da da da da da, da Oman kasar Oman ta kudu a da can ya kunshi dukkan al-mantiqatu sharqiyya inda ake kira a Saudiya almantika a shirkiya irin su ahsa da katif da bisha dukkan su wannan yankin gabashin saudiya inda inda man fetur yake da shi'a suke ah, da can shi ne ake kira al-bahrain duk yana cikin al-bahrain yana cikin al-bahrain tun daga nan har kasar bahrain ta yanzu abinda ya tike har aman ta bangaren oman kasar oman ta bangaren kudu kenan ta bangaren arewa kuma har garin basara a da can duk sunan shi albaharin <coughs> saboda haka albaharin a yanzu wani bangare ne na albaharin a da an fahimta saboda kakka ji baharin ka dauka baharin kasa ta yanzu wanda wani bangare ne yanzu amma ba shi kadai ne a wancan lokacin ake cewa baharin ba <coughs> eh. yana ciki A kuma kamar da je majusawa ne kusan mutanen farisa don ce har da kun ga ai shi'a muka ce akwai shi'a gurin za ka za ku ga alaƙar zaman cewa me yasa aka ce akwai shi'a har yanzu za ku fahimci alaƙar haka to wannan haraji ne na majusawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka karbo a wajensu don an yi sulhu ne za su ci gaba da addininsu na majusanci amma za su rika biyan haraji to wannan ita ce bahrain din shine da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce unthuru ku baje shi ku zuba ku aje ku aje ku aje wannan kuɗi shine ku zuba shi a masallaci kuma tunda ake kawo kuɗaɗe ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta kawo masa kuɗi mai yawan wannan ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito sallah bai ma juya ya kalli inda dukiyar take ba sai da aka gama sallah to sai ya zo ya zauna inda dukiyar take dukkan wani wanda ya zo wucewa cikin sahabbansa sai ya kirawo shi ya bashi ya kwamfata ya bashi sai ya wuce kowa ya zo a iba a bashi sai ya wuce ana cikin haka sai ga abbas baffansa radiyallahu ta'ala anhu to ana cikin rabon sai ga abbas sai ce ya rasulullahi a'tini ka bani abbas mai kuɗi ne gane ne mai kuɗi ne amma shi yasa watakila ba ya yi magana dan yana ga kamar ko shi ba za a bashi ba ce talaka ake raba sai ce ya rasulullah a bani domin ni ma na kashe kuɗi na na kashe kuɗi na wajen fansar kaina da kuma fansar aqilu saboda haka abinda na kashe na fansar aqilu aqilu shine dan Abu Talib aqil ibn Abi Talib domin tare aka kama su a yaƙin Badar shi ya fita yakin Badar shi aqil ba tare da yana so ba kamar tirsasa shi aka yi fita kuma aka yi rashin sa'a sai aka cafke shi cikin fursunoni an ce a tare da su akwai alharis ibn naufal ibn alharis ibn abdulmuttalib shi ma kaga dan gida ne shi ma aka kama shi to da al'abbas shi ke da kuɗi sai ya fanshe su abinda ake kira fansa a lokacin shi ne ya ba da kuɗi in ba haka ba a kashe su annabi sallallahu alaihi ya karɓi fansa daga asra badr bisa ga shawarar abubakar radiyallahu ta'ala anhu da ya bayar cewa wanda yake da kuɗi ya ba da ya ba da ya fanshi kansa wanda ba shi da kuɗi ya iya rubutu da karatu a tara masa yara musulmi goma ya koya musu rubutu da karatu ya fanshi kansa to da haka suka fanshi kawunansu to wanda ba shi da shi kuma ɗan uwansa ya zo ya biya zaka al-abbas ya biya waɗannan kuɗaɗe wajen fansar aƙil to yanzu yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa to shi fa bashi ya bayar saboda haka yanzu sai a biya shi ya halatta a shar'ance idan ana wata rigima wani ya ce shi zai tsaya akan wannan rigima domin ya ga ya warware ta ana son a biya kuɗi kaza ce to zai bayar ko ku a'a wane ana so ya dai haƙuri amma a ɗan ba shi wani abu ya haƙura sai wani ya tsaya ya ce shi zai bayar to ya halatta je ya haɗo taimako ya zo bayar ko da yana da shi ka a ce tun da kai ka tsaya kawai kai sai ka san ya za ka yi kuma akwai a ce a'a tunda kana da kuɗi kai ka biya mana a'a ko da yana da kuɗi zai iya cewa to a har haɗo ni ma ganawa a taimaka shi ne wa rajulun tahammala hamalatan da ya zo a cikin hadisi na kabisa don haka anan shi abbas kamar kamar ɗaukan warware matsalar aƙil yayi to amma yanzu lokacin biya yayi a biya shi an gane ko shi yasa ya faɗi wannan abbas an kama shi a yakin badar kamar yadda ku sani a cikin asarar badar sannan kuma aka zo abin al'ansar mutanen madina suna son su yi masa alfarma ganin cewa babban annabi ne sallallahu alaihi su sake shi ya tafi sai suka ce to a ji a nemi izinin annabi sallallahu alaihi suka ce ya rasu mana izini mu kyale babban ka abba saboda matsayin da yake da shi a wajenka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a la tad'una minhu dirhaman ko dirhami ɗaya ne a hannunsa ku karbe kan ku ban masa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne domin a ƙara raunana a ƙara raunana su kafirai a lokacin domin aka bar musu da kuɗi to za su ƙara samun damar kawo wani harin sabo to gara a karɓa kuɗinsu ko da kuwa wani wanda yake makusancinsa ne wanda yake kamar uba a wajensa shine al'abbas lokaci yayi dole mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh